بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما يأمركم به وينهاكم عباد الله أتدرون ما التقوى التقوى امتثال أوامر الله واجتناب النواهي وقيل التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستئذان ليوم الرحيل وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتقوا الله حق تقاته أن تطاع فلا يؤسى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وقال عمر بن العزيز رضي الله عنه التقوى هي ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فما رزق الله بعد ذلك فهو خير على عباد الله لقد ورد لفظ تقوى الله في القرآن في أماكن كثيرة جدا ومنها قول الله عز وجل يا عبادي فاتقون ومنها قوله تعالى وإياي فاتقون ومنها وإياي فارهبون وقوله تعالى ويحذركم الله نفسه وقد جاء لفظ التقوى في القرآن الكريم على خمس معان الأولى الخوف والخشية قال الله, قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم وتأتي بمعنى الطاعة والعبادة قال الله عز وجل أفغير الله تتقون وتأتي بمعنى ترك المعصية وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله ومنها يأتي بمعنى التوحيد والشهادة قال الله عز وجل واتقوا الله وقولوا قولا سديدا وتأتي بمعنى الإخلاص والمعرفة يعني معرفة الله عز وجل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أيها الأحباب فمن خاف الله عز وجل خافه كل شيء ومن لم يخف الله عز وجل خوفه كل شيء أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي جعل خوفه فوق كل مخوف لأنه أعظم من كل عظيم فمن خافه واتقاه نجا ومن لم يتق كان من الهالكين وصلاة الله وسلامه على خير خلق الله وأتقى الخلق من الله والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وعلى آله وأصحابه المتقين ومن صار على منوالهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون لقد روى البخاري ومسلم وغيرهما حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدي لي فيه نارا حتى إذا أكلت لهمي وخلصت إلى عظامي فامتحشت فخذوها وطحنوها ثم انظروا يوما راحا فضروه في اليم ففعلوا فجمع فجمعه الله فقال له لما فعلت هذا لما لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له الله أكبر أيها الأحباب لقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه يقول تعالى وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة أين التجار فاتقوا الله في بيئكم وشرائكم وأين الملوك والرؤساء وأصحاب المناصب فاتقوا الله فيما فيما فيما ولا فيما ولاكم الله امرهم والله الذي لا اله غيره انكم لتسالون امام الله يوم القيامه واين العمال والموظفون فاتقوا الله في توقيعاتكم وفي اشغالكم وفي دخولكم وخروجكم والله لتسالون يوم القيامه عن ذلك واين العلماء والائمه والدعاه فاتقوا الله فيما علمكم الله فانكم مسؤولون امام الله عز وجل اللهم ارزقنا الإيمان الصالح والتقوى وارفع درجتنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم عاجله وآجله yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duwan mu tayo tana magana akan tunatar da kawunan mu akan jin tsoron Allah domin jin tsoron Allah shine kan kowane irin al'amari yan uwa musulmi malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai sun yi magana akan abin da ke jin tsoron Allah daga ciki sayyidina ali radiyallahu anhu ce abin da ke jin tsoron Allah shine aikata umarnin Allah da kuma nisanta abin da Allah ya hana su malamai suka ce abin cikin tsoron Allah shine jin tsoro daga Allah aljalil da yin aiki da Qur'ani da kuma wadatuwa ga ɗan kadan din da Allah ya baka da kuma shiri domin ranar tahiyya na barin duniya zuwa ga Allah labin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa Allah maɗaukakin sarki da ya ku kuyi tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa a yi masa ɗa'a kada a sa'a masa a dinga ambato ne kada a manta da shi kuma a gode masa kada a kafirce masa sayyidina Umar bin Abdul Aziz Allah ya masa rahama yake cewa da ake ce Allah ake ce tsoron Allah shine barin da Allah ya haramta da bayar da abin da Allah ya fallanta duk abin da Allah ya azurta ka da shi bayan haka to alheri ne bayan alheri ya ku bayan Allah ku sani lafazin attaqwa ya zo a cikin Qur'ani wurare daban-daban amma babu iyaka Allah ɗaya san yawan shi Allah madaukakin sarki ya yi amfani da lafazin wattaqullah cikin Qur'ani sama ga wuri 30 ya ce wattaqullah wattaqullah Allah ya amfani da kalmar ittaqullah wajen wurare sama ga goma da ire-irensu da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ku na ku yi hattara da ni ku kiyaye ni wani kuma Allah maɗaukakin sarki ke ya ku na ina tsorar da ku na tsorar da ku na ku sanni ku yi kokari ku ji tsoro na wani kuma Allah na cewa ni kaɗai ku ji tsoro na da dai ayoyi daban-daban da Allah maɗaukakin sarki yake magana bayi ku yi hattara da ni domin rashin jin tsoro na haɗari na ga duk musulmi Dole mutum baki ɗaya ya ku yi uwa musulmi lafazin attaqwa ya zo cikin qur'ani da ma'anoni guda biyar na farko yana ba da ma'anar jin tsoro da kuma razani hankalinka ya tashi cewa ka sani Allah ya kowa girma shi ya kamata tsoron tsoronsa na biyu attaqwa yana ba da ma'anar da'a da kuma bauta na uku attaqwa yana ba da ma'anar wato barin sakon Allah dukkaninsu akwai ayoyi masu magana akan wannan na hudu kalmar taqwa tana ba da ma'anar tauhidi da kuma kalmar shahada na biyar kalmar takwa tana bada mana tsalkake aiki da kuma sanin Allah ya ku yan uwa musulmi ku sani duk wanda ji tsoron Allah duk komai da ji tsoron sa amma duk wanda bai ji tsoron Allah ba kuma komai sai ya bashi tsoro ya ku yan uwa musulmi ku sani na daga cikin mahimmancin jin tsoron Allah shine dan adam zai samu kubuta daga daga azabar Allah ran tashin kiyama Imam bukhari da Muslim sun rawaito hadisi da wani su. manzon Allah sallallahu ya ba da labarin wani mutum wanda mutuwa ta zo masa lokacin da ya ga lalle rayuwa ta zo ƙarshe yawa iyali ne wasiya cewa in mutu don Allah ina son ku tara itace masu yawa sannan ku kunna musu wuta sannan ku azani ku ƙone ne idan ku ƙone ni da ƙashi na ya ƙone, to ina son don Allah ku samu yini wanda akwai iska sosai ku je bakin teku ku sheke wannan haɓi wannan toka ta ku sheke ta in ni haka to ina ganin kamar na bace ba Allah suka yi haka dan bayan ya mutu bayan sun gama sai Allah madaukakin sarki ya tayar da shi ya tattara komai na rayuwa ta ya tayar da shi Allah madaukakin sarki ya ce me yasa so akai ma haka sai wannan bawan Allah ya ce Allah na yi jinjin tsoronka Allah ya ce na gafarta maka ‘yan uwa musulmi wannan bawan Allah tsoro ya kama shi kafin ya mutu tsoron Allah na shiga zuciya ta yi yana ganin cewa idan ya bari aka shi kabari to yana ganin cewa ya halaka kenan haduwa da Allah ta zo amma idan aka yi haka yana ganin kamar ya bace ma Allah kenan yan uwa musulmi ana son mutum ya tsoron Allah ya da komi a duniya an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi yake sa mutane aljanna ga tashin kiyama ce tsoron Allah da kuma kyakkyawan hali ya ku bayan Allah ku sani rashin tsoron Allah na ka sa duk abin da yana faruwa na haɗurra da kuma wasu abubuwan da suke faruwa tsakanin suke faruwa idan ka ga mutum na iya cin zarafin mutum ko cikin mutane ko waje tsoron Allah na babu idan ka ga mutum na iya tsallaka katanga shiga gidan mutum ya yi sata tsoron Allah babu idan ka ga mutum yana iya dan mata ko ya sha giya ko ya yi tata in ka diba tsoron Allah babu saboda ka yan uwa musulmi rashin tsoron Allah duk abin da ka gaya ya jayo shi jayo ko ƙasa ga ta ce, in ka diba masu tsoron Allah sun kai karbi cikin ta ya kuwa yan musulmi akwai wani hadisi wanda yake hadisi ne kudusi ya da ban tsoro kwaye da gaske Allah madaukakin sarki yana faɗa ya ce na rantse da buwayata baran ba zan haɗe ma bawa na tsoro biyu ba da kuma aminci biyu lokaci guda idan ya tsoro na a duniya to ni ko zan aminta da shiga tashin kiyama idan a duniya rayuwa ta jin tsoro na duk wasu abubuwa aka ce ban so bai yi abubuwan ce su nika so su yake yi to na yi mai alkawari ne ko tun da ji tsoro a duniya ranar tashin kiyama zan cire mai tsoro don tashin hankali da akwai tashin ba zai ji shi ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ce la yahzunuhumul fazawul akbar tashin hankali mafi girma hirgita mafi ba za ta yi musu da hankali ba tsoro bai kama su tashin kiyama bayan da suka ji tsoron Allah a duniya suna tsantsan in su ma'aikatan gwamnati suna tsantsan idan su ma'aikatan abin nan ne wato yan kasuwan suna takatsantsan kowane iri kake kana tsantsan da umarnin Allah to Allah zai aminta da kaga tashin kiyama manzon Allah ya faɗa ce akwai wasu mutane za a cikin inuwa al'arshi ga tashin kiyama sai an gama hisabi suna cikin fada ubangiji suna huta wasu lokacin da rana ta kawo mil uku kwakwalin mutane lokacin da mutum zuwa da sai ya kawo mai ga wuya yana cikin wahala su suna cikin inuwa al'arshi ga tashin kiyama Allah ka samu cikin su masu tsoron Allah yan uwa musulmi suna samun fa'idodi da yawa daga cikin fa'idodin tsoron Allah shine sai ka shiga wani wurin da kana ganin baka ihita sai Allah shi ba mahita na daga cikin umarnin tsoron Allah tun a duniya Allah na kawo ma arziki inda baka yi tsammani ba na daga cikin umarnin tsoron Allah shine Allah zai isa ma ga inda baka iya isa daga cikin umarnin tsoron Allah duk mutane suka ta suna su gaba ya gare ka yaji tsoron Allah sai Allah ya gwada baya gare su daga cikin umarnin tsoron Allah Allah ya sauke ma abincin zaka ci a duniya na daga cikin umarnin tsoron Allah duk abinda adda wuya ga idan mutane sai Allah ya sauka maka shi na daga cikin wani tsoron Allah shi ne wake ma zuwa ko bayan ka mutu na daga cikin wani tsoron Allah yan uwa musulmi tun a duniya shi ne samun sauƙin mutuwa na daga cikin wani tsoron Allah yan uwa musulmi Allah zai wake ba dukiya ko kanan ko bakan ya ku yan uwa musulmi tsoron Allah ya yi karamci cikin zukatanmu muna kira ga musulmi su sani cewa wallahi rashin tsoron Allah shi na haka duk bala'in da ga a Najeriya in ka diba za ka ga zukatan talakawa muwa muwa mu tsoron Allah ya karamci cikin zukatanmu kowa na iya kulla wani shiri in ka diba za ka ga cikin zukatan ma'aikatan gwamnati tsoron Allah ya yi karamci abin da ya kamata haƙƙinka a baka ba a baka mutum na ɗan kana gani ne yana ganin ka bai iya baka haƙƙinka kuma yana da yana nan ga hannu ne ya riƙe ya baka bai iya baka tsoron Allah na babu ka shiga cikin kasuwa ga yadda 'yan kasuwa kasuwancin su shi yasa Allah ka dinga kakkalle sai ga mutum ya kalle cikin dare guda sai a yi ta mamaki tsoron Allah na ababu in ka diba sarakunanmu in ka diba wato masu mukamanmu na gwamnati tsoron Allah na babu shi yasa kana ganin in Allah ya tahi rabki su wallahi sai sun baka tausayi wallahi ɗan uwa musulmi duk wanda ji tsoron Allah yadda ka ji Allah ya alƙawali duk wanda ji tsoro na ni ko zan yi mai abin da bai iwa kai to amma ɗan uwa musulmi ina za ga zuciya ta riga ta juya sai ka ce ba ɗan adam bane sai ka ce mutum na wanda bai tsayuwa gaban Allah sai mutum na wasu abubuwa yana baka mamaki wallahi ɗan uwa musulmi mutum ya sauko Allah ya yi alkawani duk wanda tsoro ne a duniya shi ko ya tashi ya ba zai tsoro ba amma in ka bushe tilaka duniya to wallahi ra tashi kiyama sai hirgici ya kama ka wanda babu babu iri ne wallahi a duniya tsoron Allah tsoro na ya tashi kiyama ya ko na irin tsoro ran za a kasa babu ta za a jaya kasa a kawo ta za a jaya duwar za a jaya itace duk gidaje ku gidan kowa babu za a yaye sama a kawo ta to lokacin tsoro na za a gani wanda baka taba gani iri ne ba za a ga mala'iku sun sauko aljanu da ba a gani sun hito ga hili an gane su duk wani tsoro ya tabbata wannan hilin Uban inda kai ne zai zo to saboda ka wallahi tsoro ya kare ya tashin kiyama ka tsoron Allah a duniya don ka samu sassabci tsoro ya hiti cikin ka ya tashin kiyama Allah ya yi alƙawli tsoro biyu ba su haɗuwa cikin bawa duniya ka tsoro kuma ra tashin kiyama ka tsoro wallahi bai Allah bai haka in rashin tsoro bai kama ka ba a duniya to ra tashin kiyama wallahi sai tsoro ya kama ka saboda ka yan uwa musulmi ya kamata mu ji tsoron Allah mu sani akwai kira na musamman zuwa ga yan kasuwa su ji tsoron Allah su gyara kasuwanci sai Allah ya gyara musu akwai kira zuwa ga masu mukami na gwamnati su ji tsoron Allah su gyara sai Allah ya gyara musu mu ji tsoron Allah a cikin limammai da malamai da masu wa'azi su ji tsoron Allah su rinka faɗa mutane gaskiya sai Allah ya shiga cikin al'amarin su dukkanin baki daya da wanda ya aje da wanda bai aje kowa ya ji tsoron Allah sai ya samu sauki a cikin rayuwa ce Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawali ayoyi da yawa cikin ƙur'ani cewa duwar wanda tsoron Allah Allah ya malaka sai ya mahita idan aka ce mahita duk wata musiba ka shiga sai Allah ya maka mahita kana ganin ba ka hita sai Allah shi maka mafita Allah muna roƙo ka mana arzikin jin tsoron ka ya Allah Allah ka samu gama lafiya ka samu cika da imani sallallahu wa sallam wa barik ala abdika wa rasulika muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila astaghfiruka yarhamukumullah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله